kalangu studio kalangu tahiya yana yin kalangu studio kalangu tahiya yana yin niger studio kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu Akalla mutane 100 suka mutu a cikin wani hari a ranar Asabar da ta gabata wasu mutane ɗauke da makamai da ba a tantance su ba suka farma ƙauyuka guda biyu na yankin talabiri akwai mu da ƙarin haske. har yanzu a yankin talabiri cikin karamar hukumar goruwal dabbobi da dama ne wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ba suka yi awon gaba da su magajin garin dolbel a cikin labarin namu A cikin shirinmu na musamman za ku ci Ibrahim Yahaya Ibrahim ya nazarci yadda zaɓuka na baya-bayan suka gudana a Nijar. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya wasu tagwayen hare-hare guda biyu sun yi sandiyar mutuwar mutane kusan ɗari a ƙauyen can bangu da kuma zarumudai a ranar asabar da ta gabata a jihar walam yankin talabiri kusa da iyaka da mali wasu kusan ishirin sun ji rauni a ciro hukumomin nijar farida mamman ta haɗa mana wannan rahoto. akalla 'yan farar fulla ɗari ne wasu mutane ɗauke da bindigogi da ke cikin gungun 'yan ta'adda da ba a tantance ba suka kashe a can Bango da Zarin mandai wasu ƙauyuka biyu da ke cikin gundumman Walam a jihar Tilaberi. Wannan sakamako shugaban gwamnati ƙasar Nijar da ya ziyarci ƙauyukan da abun ya shafa shi ya tabbatar da shi. Almu shugaban da'irar Tondi Chiwindi da ke jagoranki ƙauyuka biyu da ke nisan kilomita bakwai ya ƙara tabbatar da cewa mutum ɗari ne an ka kashe, ishirin kuma sun kashi rauni. Wakilin Istijo Kalangu a yankin ya bayyana cewa jama'a na ƙoƙarin barin ƙauyuka da an ka kai ma hari suna isa Mangaize da kuma garin Walam duk da alƙawali da hukumomin ƙasar Nijar sun kai kan kafar talabijin telesahel da cewa gwamnati nan da ɗan lokaci zai ɗauki ƙararrun matakai don ganin cewa an kare lafiyar mazamna ƙauyuka. telesahel ta ƙara da cewa Hukumomin ƙasa sun yi alkawarin girka randanar sojoji don ƙara kiyaye lahiyar ƙauyuka da ke fuskanta barazana a cikin yanki can bangu da zaruman dare yana cikin yankin da ake kira iyakoki uku da ke fuskanta hari mafi muni na rukunin 'yan ta'adda da ke ɗauke da makamai. Wani hari na wasu mutane da ba a tantance su ba ɗauke da makamai a ƙauka biyu na walamin can bangu da zaruman dai a ranar asabar da ta gabata yayin sandiyar mutuwar mutane kusan ɗari a cewar dokta. farfesa dikko abdurrahman farfesa a jami'ar zandar dole nijar ta sake duba tsarin tsaronta ta wayar tarho a cikin rahoton muktar hamadu. lalle wannan abin da ya wakana a wajen talabiri yana nuna cewa har yanzu a kamata a sake nazari bisa duka wani tsaro na jama'a da kuma tsaro na ƙasa gaba ɗaya kan mu mancewa da Nijar tana cikin ƙasashe na Afirka masu girma kenan wannan girman nata da kuma talaucin da gare mu baya iya ba gwamnati hanya da ya kawo tsaro a ko'ina a cikin Nijar na ɗaya na biyu a nan Nijar muna da wata aƙida wadda bata da kyau shine kaman garuruwa sun yawa a Nijar za ku je cikin kaman kilomita uku sai ku gari uku kenan wannan abin yana wannan ai nuna cewa ke gwamnati bayyana karfin da zai kawo matakan tsaro a cikin kowane gungu-gungu na ƙasa. Dabbobi da dama ne wasu mutane da ba a tantance su ba bisa babura suka yi awon gaba da su a ranar Asabar biga watan Janairun shekara ta 2021 a ƙauyen Kolman, karamar hukumar goruwar yankin Talabiri a cewar magajin garin karamar hukumar goruwar Abdulmajid da Abdullahi maharan sun je ƙauyen Gaya kafin su zo Kalman a cikin hirarsa ta wayar tarho da Hawa Usman. Euh, Shekaran jiya nan wajen karfe biyar na yamma mutanen garin suka tsinkaye su wajen gabar goruwal. To amma sai da magariba ne 'yan ta'addan suka tunkari farma wani dan gari da ake ce ma gaya sai jama'ar ta samu sanarwar da wuri sai suka ƙetare da dabbobin su wancan bangaren na goruwal. Kamin 'yan gayar su sanar da 'yan kwalman ɗin 'yan bindigan daɗiya sun shiga garin sun yi awon gaba da dukkan dabbobin mutanen. dabbobi ƙanana da manya bisa mutuna ne suka zo sun zo ne kawai don sace dabbobin ba a ma san ko na wani rukunin ta'addanci ba ne a shimfiɗar karkarar an ba 'yan hare-haren da suke kaiwa bijehi ga mutane mafi yawan lokutan dabbobi ne dai suke zuwa su sace su ɗauke su tafi da su a jajibir ɗin 27 ma ga watan da shuɗe sun yi kamancin wannan mai adadin dabbobi masu yawa. Jami'in siyasa mambobin kawancen Bazum 2021 sun jaddada goyon bayan su ga dan takara Bazum Muhammad a yau da safe a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya a cikin wata sanarwa suna kiran 'yan kasa da su marawa dan takarar su. Coalition Bazum 2021 muna isar da sahihiyar godiya ga al'ummar nijar Godiya ta musamman ga shugaban kasa Alhaji Isuf Muhammadu da kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda ta nuna ƙurewa da hikima wajen shirya wannan zaɓe. zaɓuɓɓuka ranar 21 ga wata mai kamawa na fabriye za a koma rumfunan zaɓe zagaye na biyu na shugaban ƙasa saboda haka mu kawancan jam'iyyu masu goyon bayan takarar bazu muhammad muna miƙa goron gayyata ga dukkan jam'iyyar siyasa masu goyon bayan shugaban kasa alhaji yusuf muhammadu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu gama ƙarfi da ƙarfe domin lashe wannan zaɓe na ranar 21 ga watan fabriye tare da gagarumin rinjaye insha Allah kofofin wannan jam'iyyu buɗe suke ga dukkan jam'iyyun siyasa wanda ke buƙatar kawo tasa gudunmuwa don ci gaban wannan ƙasa ta mu ta Nijar Malam Yahuza Sadusu kenan. A Nijar sakamakon wucin gadi na zaɓukan shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisu an bayyana su eh, tun ranar Asabar. Ƙungiyar ONG fada ta bakin mai kula da ita Nafisa Ide ta yaba da babban adadin halartar mata ga waɗannan zaɓuka. Abin da ya rage shine na tabbatar da matsayinsu a cikin rabuwan kujeru a cikin waɗannan jam'iyyun siyasa. Nafisa Ide ta tarho a cikin rahoton Hawa Usman. 27 watan disambar mun gani yawan matan da sun ka fita domin su je su yi zaɓe. Ta ɓangaren sakamako ya kamata a bincika da kyawu domin ƙungiyoyin ba su fita da sakamako mai kyau ba. Idan za su iya gaya mutum yanzu meye matsayin da za su ba mace domin sauran ƙungiyoyin ba su fita da sakamako mai kyau ba ta wajen zaɓe majalistar dokoki. Amma ta wajen zaɓe ƙananan hukumomi an samu sakamako mai kyau. Sai muke kira waɗanda sun ka je takara domin mu samu mu fitar da sakamakon adadin matan da sun kaje zaɓe na majalistan dokoki da kuma ƙananan hukumomi. Bayan sanarwar sakamako a ranar Asabar da ta gabata na zaɓukan wucin gadi na 'yan majalisa da na shugaban ƙasa a ranar 27 ga watan Disamban shekara ta 2020 masu ido na kasa da na waje sun buƙaci 'yan Nijar da Soraki Iseni a cikin wannan tsari. Siraje Isa shugaban waɗannan masu sa ido ya yaba da aikin Seni a cikin rahoton Santana Fude Ahmed. Da farko a yaba wa wannan tawagar sini da ta yi fafutuka dare da rana domin kai ga samun wannan sakamako da ya gamsar da kowa. Ba wani siri bane ga kowa a wani lokacin 'yan Nijar sun yi tunanin ba za a samu girgam ɗin zaɓe na zamani biometric ba, ba za a samu katotin zaɓe masu kariya ba, ba za a yi ma zaɓen ba a takaice. Sini ta sawa kanta yarda ga zuciya zuciya da zai iya yiwuwa kai ta aiki ba tare da kwaramniya ba yau gaya dangance da ra'ayi daban-daban da ake shi ta kowane bangare 'yan siyasa sun yaba aikin na seni ina ganin ya waje ba a girgiza ma seni damce a ba su karfin gwiwa dukkan 'yan nijar su dafa mata mai fa'i Bayan bada sakamako na Seni a ranar Asabar da ta gabata sakamakon wucin gadi na shugaban kasa zagayen farko da na 'yan majalisu akwai ƙararraki da za a aje gaban kotun tsarin mulki jam'iyyar RDR canji ta 'dan takara Mamman Usman da ya zo na biyu tare da kashi goma sha shida da dugu tasa'in da tara cikin ɗari ya ce zai amfani da wannan dama a cewar Kwardonata magudi da dama ne aka tafka da suka gano Malam Ali Mamman a cikin rahoton Michel Deji. Compte tenu de l'alliance qu'a apporté Lumana, nous espérions. Dangance da kawancen da Lumana ta kawo mana mun sa rai sosai ga zagaye na farko. Yanzu za mu kimanta lissafin kurku takardun shaidar sakamako don ko akwai satar kurku da aka yi da dama da muka gani da za mu kimanta saboda a samu haske za mu ajiye tambayar sokewa za mu yi taro don saboda koda ta fuskar ajewar tambayar sokewar mu canza yayu ko mu mu yi hakan tattare ko kuma kowane ta nashi bangare ya aje takardarsa a zagaye na biyu za mu sa ido a runhunan zaɓe ne a hukumar zaɓe ta gari zuwa hukumar zaɓe ta ƙasa duk za mu bi so da ƙawa mu sa ido sosai ta matsala ba jam'iyyar pnds tarayya da ke mulki ta bakin bubakar gagara su abin bai shafe su ba ta ko'ina game da waɗannan batutuwa hankalinsu kwance yake wajen cimma burin su a cikin rahoton Rabi Mai Kano. Mu mun shirya ma zaɓuɓɓuka tare da shugaba Bazum mun zagaye ƙasa Nijar ko ina inda muka je muka tunkari magoya bayan mu can inda suke domin mu tambayi kuri'unsu su mana zaɓe. Kuma kun gani abin da sakamakon ya nuna lalle jama'a ta yi jikiran shugaba Bazum. Kuma kusa ga hakan akwai jam'iyyun siyasa kimanin hamsin 'yan ƙawance da suka ba da su. ga tsarin renaissance aji na uku da bazum ya gabatarwa 'yan ƙasa yanzu an akwai 'yan kwaramniyar da ke zuwa suna ihu suna hurjin baki da cewar za su aji takardar musu to yin su ko ina mu wannan bata shahe mu ba yanzu ma za mu koma wajen al'umma mu tambayi kuri'unsu akwai masu kuwace kuwace wannan yana nuna ba su shirya ma zaben ba sun yi samu ɗan sakamakon da suka samu sun firgita da irin sakamakon da jam'iyyar mu samu da kuma ɗan takararmu ya samu. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen. Ni akwai wani zance da nake so na yi miki. Ya sha mini kai, ya hana ni sukuni. Subhanallahi gora, to zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba, sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19, wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. sosai sai mu na musamman bayan sakamakon zaɓukan shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisu da hukumar eh, Seni mai zaman kanta da lokaci ne na nazarin waɗannan sakamako. Ibrahim Yahaya Ibrahim babban mazazarci a ƙungiyar kasa da kasa ta Crisis Group yaba da siyasar 'yan Nijar bisa yadda suka rungumi tafiyar da waɗannan zaɓuka a cikin rahoton Rabi Mai Kano. Ibrahim haye, miye za ku iya faɗa game da yanda zaɓe ya gudana? Tuni idan kuna so sai in ce ƙasar Nijar ta baiwa ƙasashen kewaye na yammacin Afirka darasi a cikin wani yanayi da shugabannin ƙasashe ke mallakewa kan kujerar jagorancin mulki bayan sun cike wa'adin da kundin mulki ya ƙayyade musu. A nan ƙasar Nijar muna tunkara wani yanayi wanda a cikinsa shugaban da aka zaɓa cikin tafarkin demokaradiyya zai mayar da minki ga sabon shugaban da aka zaɓa cikin tafarkin demokaradiyya na biyu shine a yayin da can a wani waje a cikin wasu ƙasashe ana gudanar da zaɓen cikin tashina-tashina har da samun macewar mutane misali kamar yadda aka gani a ƙasar gini a cote d'ivoire da afirka ta tsakiya a nan ƙasar nijar an gudanar da zaɓe cikin zaman lafiya kwanciyar hankali da nutsuwa na uku a yayin da ake ganin sa kutsawa da ƙarfi da 'yan takarar ɓangaren masu mulki ke yi tun zagayen farko a a nan ƙasar Nijar gaya za a shiga zagaye na biyu. Duk da ganin magoya bayan masu rike da ragamar mulki a nan Nijar sun buƙaci zarcewa tun zagaye na farko. Amma mazaɓa 'yan Nijar sun bayyana ra'ayinsu buƙatar 'yan Nijar ce ta ci galaba. Kenan ko ina ganin dalilai ne na gamsuwa da za a dangantawa da cikakkar fahimtar siyasa da 'yan ƙasar Nijar suka nuna. saini ya fito da sakamakon zaɓe. Menene naku tunanin a wajen ƙungiyoyin takara zaɓe? Euh, ina ganin sakamakon da aka wallafa ya ce na girkin wa'annan jam'iyyun siyasa. PNDS da kaso 39 cikin ɗari sakamako ne a gani na mai girmamawa. Yardiyar canji da ta samu goyon bayan ɗan takarar lumana da bai samu shiga shirin 'yan takara ba ya ƙara wa takarar auni da samun kaso 17 cikin ɗari. Kenan ko ina ganin hakan hakan na nuna shimfiɗar ta siyasar sannan a lura da an fuskanci cire-ciren kaso dangance da yawan 'yan takarar da aka samu 'yan takara talatin haka na nuna kowane ne zai samu ɗan rabonsa sakamakon ƙarshe zai fuskanci gaba-gaba wannan shi ma abu ne da ya bullo kai ga wannan zaɓen. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.